amma da wani abu da ya tayar mana da hankali tun a wannan lokacin ya kawo mutum biyu daya daga south east yankin nyamurai daya kuma daga south south yankin da ya fito cewa su zauna a mitin dinmu to su ba 'yan arewa ba sa cikin shugabanni a gidan nan me yasa za su zauna wannan reni ne ga arewa musamman wanda aka fi jin amanmu shine akan maganar niger wanda muka ga idan kasar ecowas kasashen ecowas da nigeria sun fadawa niger da yaki mu ne za mu fi cutuwa muka fito muka tsaya tsayin daka muka yi rigima zan iya cewa duk da shugabancin majalisa ko bangaren zartaswa ba sa so amma dai muka tsaya tsayin daka wasu ma a cikinmu na arewan sun kasa magana amma dai mu muka tsaya matsayinmu na shugabanni sai da muka ga wannan abu bai yiwu ba an warware matsalar nan ta ruwan sanyi wannan shine babban aikin da ya kamata a ce mun yi wa al'ummarmu musamman wanda aka fi jin amanmu shine akan maganar Nijar. wanda muka ga idan kasar ecowas kasashen ecowas da nigeria sun fadawa nijar da yaƙi mu ne za mu fi cutuwa muka fito muka tsaya tsayin daka muka yi rigima zan iya cewa duk da shugabancin majalisa ko bangaren zartaswa ba sa so amma dai muka tsaya tsayin daka wasu ma a cikinmu na arewa sun kasa magana amma dai mu muka tsaya matsayinmu na shugabanni sai da muka ga wannan abu bai yiwu ba an warware matsalar nan ta ruwan sanyi wannan shine babban aikin da ya kamata a ce mun yi wa al'ummarmu gaskiya abin da ya faru kowa ya sani a fili aka yi ba wata doguwar magana ba ce wannan abin da ya sa magana ta dawo kanmu akwai shugabanni na mm, sanatoci na arewacin najeriya wanda ba mu muka naɗa kanmu ba mu ne sanatoci 58 daga arewacin najeriya suka naɗa mu a matsayin shugabanninsu mu kusan biyar ni ne mai magana da yawunsu abdul kuma shine shugaba amfaninmu shine mu zauna mu ga yadda ake tafiyar da gwamnati da yadda majalisa take tafiya ta ƙoƙarin ganin mun kare martaba da ƙimar wannan yanki namu wannan abu karɓaɓɓe ne sananne ne kuma a dukkanin majalisu na duniya a samar da wani yanayi wanda zai zama kare martaba ko ra'ayin inda kuka fito a kungiyance ko kuma a ɗaiɗaiku wannan yana da matuƙar tasiri a tsarin majalisu shi ake cewa caucuses to abubuwa tun da aka fara muka farfado da wannan kwamiti ko kuma wannan kokas ko kuma wannan gamayya tamu aka naɗa mu muke aiki a kanta musamman wanda aka fi jin amanmu shine akan maganar niger wanda muka ga idan kasar ecowas kasashen ecowas da nigeria sun fadawa niger da yaƙi mu ne za mu fi cutuwa muka fito muka tsaya tsayin daka muka yi rigima zan iya cewa duk da shugabancin majalisa ko bangaren zartaswa ba sa so amma dai muka tsaya tsayin daka wasu ma a cikinmu na arewan sun kasa magana amma dai mu muka tsaya matsayinmu na shugabanni sai da muka ga wannan abu bai yiwu ba an warware matsalar nan ta ruwan sanyi wannan shine babban aikin da ya kamata a ce mun yi wa mu domin wani abun ba za mu samu shugabancin jam'iyya ya mana ba an zo kasafin kuɗi na ɗaya an yi na biyu ƙananan kasafin kuɗi kenan ƙwarya-ƙwarya da aka yi mun duba wasu matsaloli mun faɗi koke-kokenmu a kan wannan matsaloli mun ja hankalin shugabanci an ɗau alkawari za a gyara in an kawo babban kasafin kuɗi da aka kawo kasafin kuɗi wanda shugaban ƙasa ya gabatar sai muka duba muka ga akwai wasu matsaloli a cikinsu muka ɗauke su muka gabatar da shugabanni muka ja hankali muka gabatar da sauran 'yan uwanmu da suke shugabancin kwamitittuka cewa muna kallon yankin da muka fito za a cutar da shi kuma ƙasar ma in aka tafi aka za a cutar da ita da aka je a kwamitittuka da sauran ayyuka aka dan gyara wanda za a iya gyarawa to da aka fitar da kasafin kuɗi wanda shugaban ƙasa ya sawa hannu sai mu da 'yan yardar 'yan majalisa na arewa guda 58 suka yadda cewa mu je mu ɗauko ƙwararru su duba mana kasafin kuɗin nan su ga yanda tasirin kasafin kuɗin nan akan arewacin najeriya da farko kenan me riba ko faduwar arewacin najeriya in an gabatar da wannan kasafin kuɗi na biyu ya wannan kasafin kuɗi me ya alfaninsa ga najeriya bayan nazari da wannan consultant ya je ya yi da ni da shi sanata abdullingi aka kawo rahoto rahoto ya daɗe a mu muna ta ƙoƙarin ganin su shugabancin majalisa su ba mu lokaci mu gabatar musu da wannan koke-koke na abin da muka gani allah cikin ikonsa har dai daga karshe aka samu saɓani a tsakaninmu wasu suka ce mu je mu kai wa shugaban ƙasa kuka wasu suka ce a'a mu fara daga shugaban majalisa wasu kuma suka ce a'a mu je mu mu samu dai wasu daga cikin gwamnati za su zama shaida mu je mu gabatar da wannan abu na 'yan najeriya daga ƙarshe dai muka yadda a taron da muka yi cewa mu je a gabatarwa da shugaban majalisa muka gabatar masa da wannan kasafin kuɗi muka janyo hankalinsa allah yana gani dukkanin abun da muka koka da shi sai da iya yadda da mu ya yadda cewa akwai waɗannan matsaloli kuma ya ba mu haƙuri ya ba mu haƙuri kan cewa za a yi ƙoƙari a ga an yi wannan gyare-gyare amma da sharaɗin kada mu yi magana a gidajen jarida mu bari tukunna amma da wani abu da ya tayar mana da hankali tun a wannan lokacin ya kawo mutum biyu ɗaya daga south east yankin nyamurai ɗaya kuma daga south south yankin da ya fito cewa su zauna a mitin ɗinmu to su ba 'yan arewa ba sa cikin shugabanni a gidan nan me yasa za su zauna wannan reni ne ga arewa abin da ya janyo mana hayaniya wanda ma wannan ba ma mu fito mun gaya wa duniya 'yan ƙasar nan sun fahimta ba amma dai aka fita har dai daga baya kuma aka ba da haƙuri muka yi to kaddara ta sa shi shugaban mu abdullingi ya yi hira da 'yan jarida kafin mu je mu yi wannan sanarwa a mitin bbc kuma ta sa wannan hira tasa to abin mamaki shine sai muka ga waɗanda muke zargi da abin da ya farin har sun fara maganar cewa saboda wannan hira za a dakatar da mu da ni da shi abdul muna jin abin kamar wasa sai mataimakin shugaban majalisa dattawa ya kira ni akan cewa na bawa shugaban majalisa hakuri saboda wannan hira da ya yi ni kuma wani bangare nata na turanci na gani tana yawo a kafafen yanar gizo-gizo na tura ta cikin grup dinmu saboda haka na bada hakuri na yi dariya na ce gaskiya ranka ya daɗe ban ga wanda ya isa ya sa na bada hakuri akan wannan abu ba duk abin da za a yi min a yi min ni ni ne na sa hakuri kuma ba zan bada hakuri ba dan aiki na na yi na PRO muka yi dai na faɗi hujjoji na aka zo suka zo suka yi abin da suka yi abin da muke so 'yan najeriya su gane shine wannan kasafin kuɗi ya cutar da yankin arewacin najeriya ya cutar da mazaɓinmu kuma abin da aka yi magana a kai mu ba wai cushe muke cewa ko wani abu ba abin da muke magana shine akwai tiriliyan sama da ɗaya da wani abu waɗanda aka sa su ba a sa sunan gari ba gurare ne kawai an sa kuɗi nan biliyan ɗari ba an ce za a yi hanya ba a faɗi a ina za a yi hanyar ba nan an sa a ma'aikatar ruwa nan a ma'aikatar gidaje nan a ma'aikatar ina ne nan a ma'aikatar ina ne amma duk ba a faɗa a ina za a yi aikin ba wanda a ƙarshe idan muka ɗauki wannan abin muka tattara shi muna zargin za a yi abin da ya saba ma ka'ida ta tsarin mulki wannan shine abin da ya janyo wannan amma abin da ya bamu mamaki shine maimakon a tsaya a yi maganin wannan abin sai kuma aka dawo kan shi abdul ningi ko kuma da ni ana ta cajin mu da laifin da nake kallon ba laifi ba sababban laifi ne wanda kundin tsarin mulkin kasa ya ba mu iko da dama a kan mi don haka wannan abu da ya faru ba mu ji daɗi ba zancen haƙuri babu wanda za mu bawa haƙuri kuma yanzu na haka ba mu ba duk najeriya ƙungiyoyi waɗanda su suke bin kasafin kuɗi ba na bana ba na baya sun tabbatar da maganganun da muka yi har ma yanzu magana da ake yi wata kungiyar ta tafi kotu kafin ma mu mu kai kotu akan abin da aka yi wa Abdul Ningi wannan abin da aka yi wa Abdul Ningi ina ganin cin zarafi ne ga arewacin Najeriya cin zarafi ne ga demokradiyya cin zarafi ne ga tsarin Najeriya ga baki ɗaya ba mu yadda da shi ba ba kuma za mu goyi baya da shi ba don haka wannan shine halin da ake ciki shine yanayin da muke ciki kuma ba wai shiru muka yi ba tun daga wannan lokacin muna ta aiki muna ta tattaunawa kuma anan nake so na yi godiya ta musamman ga 'yan ƙasar nan gabas da yamma kudu da arewa da suka bamu goyon baya suka bamu kwarin gwiwa suka sa kungiyar mu ta arewacin Najeriya a wannan majalisa to kafin ta dai abin da zan ci shine gaba daya yan kasan nan ya kamata su sa ido su kalli abin da ke faruwa su sani cewa wannan abin ba wai namu ba ne ba wai dan kanmu muke yin sa ba dan al'ummar mu muke yin sa inda dan kanmu muke yi abin da nake so jama'ar mu su kalla mu ma da sai mu je mu zama yan abiyar rima a sha kiɗa a cikin wannan majalisa mu bi mu zama 'yan abiyar rima a sha kiɗa ga shugabannin majalisa domin mu samu damammaki da za mu azurta kanmu ko kuma mu azurta wanda muke so amma so muke yi a gyara don haka 'yan arewacin najeriya ya kamata su mai da hankali